وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة شهر رمضان إجراءات النبي صلى الله عليه وسلم الدور في الدخول على هذه وما شيء بإذن الله

damuwa tana cikin sura da ta sauka bayan a ba sura ce madaniya kuma mawuruwar da bifi babban abin da sura ta fi karantarwa shi ah, gina mu'amala a gina mu'amala da a ta musulunci jihadi kasuwanci tafiya auratayya duka a ku ji tsoron ta da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai Allah albarkokin da ke cikin surar Allah ka gama mu da shi darasin da tsoron take karantarwa Allah ya amfana da mu shi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 إن الله كان عليما حليما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله Allah ce ya ayyuhan nabi Allah ya kira annabi da ya ayyuhan nabi su goma sha uku shi wani da cikin wannan sura su biyar Allah ya kira shi ya ayyuhan nabi taqillah يا أيها النبي a لأزواجك يا أيها النبي إنا Ya لك أزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما يا أيها الرسول صبي ذو القرآن أنا لما كان يتلون يا رسول الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نعم. وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس في الآن يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يطالعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بالحق أي أي دي يا أي دي دي أنا لما ده مرسول ديني أتكلم سورة المائدة كل سكين آه

Dan larabawa suna da eh, tsarin magana idan kana yin abu aka ce ka yi to ana nufin ka ci gaba da yi an fahimta shi nabi dama mai tsoron Allah ne sai kuma Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu Ke kenan ya manzo Allah ci gaba da jin tsoron Allah wala tu'il kafirina karkai makafirai da'a wal munafiqina da munafikai inna kana aliman hakiman lalle Allah ya kasance masani ne mai hikima karka ji daga gare su karka nemi shawararsu to idan an ce annabi ya ji tsoron Allah min babu aula wa da a ake da mu ake sai sa malam yace za tanbihun bil a'la ala al adna wannan fadakarwa ce daga nasab zuwa da kasa فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا إذا الله يأمر النبي kuma باورسا da wannan فلا an yi atamira man dole hu da zalika bi tsariki aura umarci wanda bai kai annabi bai ji tsoron Allah shi yake wa qad qala talq habib yace at-taqwa talq habib yace abin da yake cewa taqwa an ta'amala bi da'atin lahi ala nurun min Allah kai al kai aiki da yi ma Allah da'a bisa hasken Allah tarju sawaban lahi kana kaunar sakamakon Allah wa an tatruka ma'asiyatin lahi ala nurin min Allah makhafata azabillah ka kuma daina saba wa Allah bisa haske daga Allah dan tsoron azabar Allah kenan zunubi ko ka bar shi idan muru a ka bari ba lada to wallahi ina so ila da mutunci na don haka ba zan yi kaza ba ni yana haka ni ina so in bi Allah don haka ba zan yi kaza ba <coughs> amin damuwar mutane maganar mutane ni ba ta ta dame ni ba ni dai wajen janibin Allah nake tsoro duk abin da wani zai faɗa zai ta faɗa amma ni dai in na san tsakanina da Allah ba na yin wannan to na gode wa Allah shi yasa in ka ji mutum ya ce a a karka yi karka haka karka haka kai ba babban mutum ne mutane suna ganin darajar ka da girman ka karka yi karka bata girman ka to wannan shi ne ai ba mai girma sai Allah shi kuma Allah yana gani in dai don shi ka bari to zai biya ka amma in dan muru'ar ka ka bari dan jama'a su ce kai mai mutunci ne to sai Allah ya barka da su Allah ya sa mu gyara sai ce wata bi ma yuha ilayka min rabbik ka bi abin da aka yi maka wahayi daga wurin ubangijinka inna Allah kana bima ta'maluna kabira lalle Allah mai da labari da abin da kowa ke aikatawa wa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah fi jami'i umurika wa wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya zama abin dogaro wakilan liman tawakkala alai Allah wakili ne abin dogaro ne ga wanda ya dogara gare shi sai ce ma da Allah da rajuli ma Allah da rajuli قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأسوالكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. To dama surar abin da take karantarwa kamar yadda na gaya muku mu'amala na. sai Allah ce ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai taba sanya wani mutum daga cikin ku zuciya biyu a cikin kirjinsa lokaci guda ba kowa zuciya ɗaya ce da shi wa huwa annahu kama la yakunu li shakhsin wahid qalban fi jawfihi wa la tasiru zawjatuhu allati yuzahiru min hadi qawlihi sai kuma ya ce ma da ala shimfiɗa Allah yi hukuncin zai faɗa amma sai ce ban taɓa sanya wa ɗayan ku zuciya biyu ba sai ce ma da ala tu zahiru na minhunna ummahatikum kuma Allah bai sanya matikun kunku na aure da kuke musu zihari Allah bai sa su ne uwayenku ba kafin zuwa musulunci in mutum ya ce wa matarsa sai. kamar bayan mahaifiyata kike to aure ya mutu ba da ma yabe da ita zihari kenan to Allah yana so ya bata wannan wannan ɗabi'ar da ake yi ta zihari Allah na so ya bata ta domin ba musulunci ba ne an gane ko <clears throat> kun ji doka ta ɗaya wa ma ja'ala adiya abna'akum kuma Allah bai sanya ‘ya'yanku da kuke cewa ‘ya'yanku ne ka banni da ake yi, ka ɗauki ɗan wani ka ce wannan ɗana ne, to Allah bai sanya suka zama ‘ya'yan naku ba. Ko? Ya faɗi na. Sai ce za ni kuma ƙaunukun ya abuwa shi waccan fa magana ce da kuka faɗa da bakinku wallahu ya kulu da haɓɓa ruwa ya Allah yana faɗin gaskiya kuma Allah yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madabici wannan waƙar ta abu akan zai bin Harisa. shi kuma bara ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi tabanni shi kafin annabta da iyayensa suka zo daga ƙauye <clears throat> suka ce ga kuɗi za su fanshe shi domin sai shi aka yi a kasuwar bayi aka kawo wa ita Khadija kyauta ita kuma ta gaba wanda ta take so ta burge da wannan kyautar bari ta kyautar da shi ga manzon Allah to suna wannan zama sai ɗan uwan babansa suka zo aikin hajji suka gan shi a makka suka tambaye shi kai ba kai ne zai zuba yace ni a hannun wa kake yace ina hannun wani bawa Allah ana ce mishi Muhammad da suka je gida sai suka faɗa wa iyayen shi cewa mun ga zaidu duba a aikin hajji yana tawafi don haka uban kuɗi ya yawan gaske ya ɗauko ƙanin shi suka taho makka yanzu ya zauna a ka'aba ku sai da zaidu sai ce a bari kai ku gidan mai gidana ya kai su wajen mazan Allah ya ce wannan baba na ne wannan kanin baba na ne kaga an sace shi ma ya riga ya yi wayo so saboda haka mazan Allah ya mararce su da zuwa ya musu girmamawa suka ce to ga abin da yake tafi da mu zo da kuɗi ne za mu kashe shi wannan ɗan mu ne kaji kaji sun ce ta tafi ganin gida sai ta haɗu da 'yan ta'adda suka kai hari kawai suka kwashe dabbobi da yara suka taho su sai Maza na ce ku rike kuɗi ina da shawara bari mu kira zaidu ya zo idan ya za ya tafi da ku to da kuɗin da zaidu duk ku tafi da ku amma in ya ku zama da ni to za ku yi hankali suka ce a alsabta alsabta kai adalci ai ba wanda zai zaki dan ba zai zaki shi ba wanda ka aka kira zaidu zaidu ya ce masa wannan waye ya ce babana ne wannan waye ce kanin shi ne sai ce to su zo za su tafi da kai in kana son ka bi su ku tafi in kuma kana son zama da ni mu ci gaba da cewa da in guba bana gara in zauna tare da kai kuma wannan lokacin manzo Allah ba ma bashi annabta ba da sai manzo Allah ya kama hannun shi ya zo Ka'aba yace haza ibni arifuhu wa yarithu wannan ɗana ne zan gaje shi zai gaje ni to Allah yana so a ata wannan al'ada da larabawa suka tashi a kai shi ne sai Allah ce wa ma ja'ala adiya'akum abana wannan ikirari da kuke yi na cewa wani ɗana ne ai ba 'ya'yan na ku bane zalikum qawlukum bi afwahikum wacce magana ce da kuka yi da bakunan ku wallahu ya al-haqqa wa huwa yahdi Allah yana faɗin gaskiya kuma yana shirewa zuwa ga tafarki madidici ud'uhum li aba'ihim wa anfa'u فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا Ƙudu'uhun Allah ce ku kira su li'aba ihim, ku kira su da sunan iyayensu, wa ƙaƙasa su da ba, shi ne fi adalci a wurin Allah. Fa'in lamta na mu'aba idan ba ku san iyayen da suka haife su ba, fa'ikiwani kun fi dini, to ɗan ne a cikin addini, wa mawalikun kuma ababen jikin ku ne bayan kun inta su walaisa alaikum junahun fi ma akhta'tum bi ba laifi akan ku in kuka yi kuskure da harshe saboda sabu in kace ɗana. ka manta bayan Allah ya saukar da wannan aya to cikin kuskure Allah ba zai kama ka ba walakin ma ta'ammadan qulubukum sai dai abin da zuciyarku ta yi gangancin faɗa? to Allah zai kama ku da laifi wa kana rahiman Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai Allah zai gafarta waccan al'ada da kuka yi kafin zuwa musulunci don abin da kuka yi ya wuce amma yanzu musulunci ya zo da doka ku bi dokar musulunci to daga nan aka daina cewa zaidu bin muhammad amma da kowa yana cewa zaidu bin muhammad zaidu bin muhammad haka ake kira shi kuma a ƙa'idar larabawa a wancan lokaci zai gaje ka za ka gaji shi to sai musulunci ya ɓata wannan shi yasa idan aka yi tambaya a musulunci waye ya fara imani a cikin maza zai da gudun harisa ake ce shi ne shi ne ya fara imani an fahimta mawali shi ya fara imani amma a cikin yara ali dan abi talib a cikin dattawa Abubakar siddiq ko shi zaid ibn harisa ma kunna nad'uhu illa zaid bin muhammad hatta nazala alquran ba mu gushe ba muna ce mishi zaid dan muhammad sai da qur'ani sauka Allah ce ud'uhum li abaihim huwa an indana ku kira shi da sunan baban shi ku ce zaidu dan hari dan uwa musulmi bata <clears throat> al'ada ka yadda ka bar al'ada ka ka zubar ka bi addini aiki ne mai wahala sai wanda Allah ya so shi da rana saboda in gangan jiki ya saba ɗabi'a ta saba hana abin lokaci guda ba ƙaramin aiki ne to ci gaba ana rama من المؤمنين والمهاجرين to shi Allah subhanahu ya san annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake san al'ummarsa fiye da yadda yake san kanshi yana tausayin al'ummarsa fiye da yadda yake tausayin kansa sai Allah ce to annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim yanzu duk wanda yadda shi mumini ne yayi imani to ran manzon Allah ya fi ransa yanzu in annabi yana da rai to ka saula ka salwantar da naka ran don ka kare nashi ran to shine wajibcin da Allah ya dora maka ka fifita ran manzon Allah akan naka ka fifita jin daɗin rayuwarsa akan taka rayuwar to shi ne imani sai annabi ya fi muminai ya fi rayukansu wa azwajuhu kuma matekunsa ummahatuhum iyayensu ne don haka lokacin da aka yaki tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya wasu suka ba awon shawara cewa me yasa ba za ka karbi bayi ba ka kama bayi ba sai ce to daga cikin wanda kuke cewa kama fa akwai aisha waye zai kama uwarsa ya ce bai wasu ce wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah waɗanda suka fito ciki guda su kuma sashi suka fi cancanta da sashi cikin littafin Allah wajen gada min al-mu'minina wal muhajirin daga mu'minai da muhajirai illa an tafa'alu ila a rufa, sai ne ku aikata abin kirki ga masoyanku kana zalika fil kitabi masura wannan ya kasance a cikin littafi abin rubutawa rubutacce kun san ka'idar da manzon Allah ya fara asasa ta a Madina shine da ya dawo sai a ɗau maka ɗaya sai a ɗashi da ɗan Madina ce to waɗannan ɗan juna ne to sai in yi wasiya ce in na mutu ka gaje ni kai ma ka mutu ka gaje ka to sai da a lokacin ayar gado ba ta sauka ba daga baya ayar gado ta sauka to shi ne Allah ke cewa ulul arham waɗanda suka fito ciki ɗaya ba'aduhum aula da ba'd sashi sun fi cancanta da sashi fi Allah amma ba a cikin littafin da kana ji kana kallo ba dan Allah ya saukar da ayar gado ba kana da ɗan’uwa amma ka mutu sai wanda aka ce shi ne ɗan’uwanka sai zo kwashe dukiyarka to amma musulunci ce a za a yi haka Allah ka gafar cewa alƙara ba ta ƙaura da tawaro minal muhajiri na wani asa wa hazihi na su katin limaka da ƙaura minal tawari bil halaf wal mu'akhat me yasa manzo Allah ya alakanta wannan dankuwantaka saboda musulunci a kore kabilanci a kore dangaranta kar waɗannan su ce mu yan gari ne waɗannan su ce ku baki ne a yin kuka lura lokacin da aka yi fafata a nan wasu suka yi tsaura suka koma da lusu sai ce ga yan hijira yan gudun hijira ba haka ake kiransu to don Allah ka je garin ku a kira ka ɗan gudun hijira za ka ji daɗi to sai aka nuna yan madina yan maka su yan madina yan madina su ma yan madina Allah ka gafarta mu sai ce wa idza akhadna min an-nabiyyin wa idza akhadna min an-nabiyyin wa minka wa minhum wa wa a wannan wa min da lafi kuma ya annabi ka an bata wa abin maka da muka yi alkawari daga annabawa ne ba ka hun da ne alkawarin su wa min ka muka karfi daga gari ka wa nuhi da annabi nuhu wa ibrahim da annabi Ibrahima wa musa da annabi musa wa isa kammar yamma da isa kammar yamma duka mun ɗauki alƙawari gare su wa a kan na minuhun ne fa ɗan gani na mun yi ne ƙarfi daga gare su alƙawarin nan shine ne lama a ta kitabin wa hikimatin kuma ja akun rasulun musabbi kulli ma ma a kun da tu'minun na bihi wala kan surun na wa ina ne fa ɗan na daga ma a وحكمة من كتاب وحكمة ثم جاءهم ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم لتؤمنن به لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأقرتم Ni suka ce, Hukunci alkawarin rubutun da Allah ce, yayin da Allah ya kulla alkawari da annabawan Allah gaba ɗayansu, Allah ce, lama a taitukun min kitabin wa hikimatin yayin da na zo muku da littafi da hikima annabta sun maja akum rasulun annabi muhammad duk ga annabawa nan to idan annabin nan na ƙarshe ya zo musaddiƙun limama a ya gaskanta littattafan da kuka zo da shi la tu'minunna bihi wa la za ku imani da shi kuma za ku taimake shi kaji abin da Allah ya ce wa gaba ɗaya za ku yi imani da manzan Allah za ku taimaki manzan Allah qala tun wa hastun ala zalikum isri kun tabbatar da wannan kun yarda da wannan kun yi da wannan alkawarin nawa cewa za ku kowa zai koma bayan manzan Allah ya taimake shi qalu aqararna sai annaba suka ce mun tabbatar mun yarda sai Allah ya ce hadu wa alama kun yi ash ku shaida ni ma ina tare da ku ci masu shaidawa cikin Ali Imran wannan ya nuna manzo Allah shine shugaban annabawa shine shugaba a duniya shine shugaba ba ba mai kokwanton wannan ko akwai wanda aka shine shugaba li yas'ala as-sadiqina an sadiqihim dan Allah ya tambayi masu gaskiya an su ni ihin game da yin gaske su wa adda lil kafirin kuma Allah ya tanadi azaban aliman lil kafirin Allah ya tanadi azaba mai radadi ga kafirai illa irata Allah shadi يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم فأرسلنا عليهم ريحا وجودا To, Allah sai kira masu imani, ya ce, Ya ayyuban na amalu ya ku masu imani, ƙulƙuru ni'imatan lahi ku tuna ni'imar Allah alaikum a kanku. Irja adkun junudun yayin da wasu sojoji runduna runduna bataniya bataniya suka je muku. Farusan na alaihim rihar sai muka aika da iska a kansu. wa da wata tawaga rundunar mayaka na mala'iku lam tarauha da kuma sahabbai ba ku ganta ba wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya kasance mai gani ne da abin da kuke fitarwa wato abin da ya faru da kuma musulmi dalilin zuwa yaƙin ahza wasu yahudawa daga kabilar banu nabi waɗanda aka kore su daga madina zuwa haiba cikinsu akwai sallamun abin hafiq wa sallamun mishkam wa kinanatu bin rabi sai suka fita daga madina suka fita daga kaibara suka tafi makka fajtama qumi ashrafi quraish suka zo suka yi mito da manyan ƙunshawa wa buhun ala harbin nabi suka kusatar da su a kansu zuciya ya manzan Allah wa duhu min an anfusihim suka yi musu alkawari daga kawunansu an nasara wani ya'ana za mu ce muka muku fa buhun ila zalika suka amsa musu wani. kun ji shirin bai hudu ko in zai faɗa da kai ba zai tunkare ka ba sai ya tara maka danga ba. wannan ɗabi'a su ce tun farkon duniya bayan sun je makka sun zuga ƙuraishawa sai suka dawo ga ƙabilar ga gadfar su ma suka kira suka ce to muhammadu umu sake zai ƙarfi kowa sai ya taka shi yanzu mun je wajen ƙuraishawa mun yi mitin da su sun yadda za a yaƙi shi kuba su ma ga gadfar suka ce mu ma mun yadda a gani to kun ga yanzu abin da yake faruwa tsakanin eh, iran da amerika da isra'ila ita amerika sai ta zo ta kafa best best best a kasashen larabawa irin su qatar kuwait saudiya yemen a'a bahrain da iraq iraki ko to yanzu idan iran ta kai hari bahrain ta ruguza wani sai bahrain ta shiga yaƙi idan ta kai hari qatar ita ma qatar sai ta ce za a zo ita ba da ita ake yi ba ka duba shari'i irin na mulki to ainihin ba ta mu ake ba ana ta masu rai ne yanzu najeriya ta harba wannan mai zamun guda talatin ma tana da ɗaya ne a ajiye in dai ba talakawa za a mai da su mizan ɗin a dinga harba mu ba abin da yake da araha a Najeriya sai talaka yawa in za a mai da mu miza a dinga harba mu to za mu tafi mu ciccin lamu shi ke amma tana da shi da ajiye ai masu shi ake magana Allah ya sauke to kun ji ashe ɗabi'ar su ce tun zamanin manzon Allah a je a kira wannan a kira wannan a kira wannan a ce mu haɗar kan wani kuma Qur'ani ya ga mana ce suratul hashr la yuqatilunakum jami'an illa fi qura محصنة أو من وراء ذروة حكمهم بينهم شديد وقلوبهم شتى ذلك بأنهم ذلك قوم لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نعم كنجي الله يشفيه yahuda wannan da kuke gani duk yawan nukiliyar da suke da shi da yawan mamamai da jiragai marasa matuki wallahi ba za su iya tunkarar musulmi gaba da gaba a faɗa da su wa ya faɗi wannan allah ya ce la yi nuna kun jami'an gaba da gaba ba za su yi ba illa ƙuran muhassanatin sai suna cikin wani gari da yake da ganuwa illa fi quran muhassanatin aw min wara'i jidur ko kuma su dawo ta bayan katanga bayan waɗansu mutane su naɗe su dinga muku taron dangi haka Allah ya faɗa faɗi su. Allah ce ba su hun bai na kunshi idan su ne su za su faɗa faɗan su da tsanani za ka zaci cewa da bayahude da kirista abu ɗaya ne Allah ce amma ruhu shatta yau bai fi kwana hudu ba aka yi hirar da na tanyawa ya ce ran ba isra'ili ɗaya yana daidai da ran kirista saba'i kuma wanda yake hira da shi kirista ne gidan rediyon da ake hira da shi gidan rediyon kirista ne kuma masu goyon bayan shi kirista ne amma ya ce ya hude, a bai ji kunya ba fa ramba ya yahude ɗaya yana daidai da ran kirista saba'in to gani musulmi ba iyaka yi yau ne to an ce yau za a nema wa yanki hukuku jiya an faɗa muna fata allah maɗaukacin sarki ya ba mu abin da za mu maka fi sabilillah idan agaji su ba ga yaku jiya ma da ya yi biyar tsanin ya

فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت القلوب الحناجر yayin da waɗannan kafirai suka zo muku min fauki ta sama ku wa min wasu suka zo muku ta ƙarƙashin ku in zagacin absaru yayin da ido ya karkace wa balagacin a najira zuciya ta zo makushi saboda tsoro wato nuna billahi zuruna kuna yin zato da Allah ba munar zato kuna ganin kamar Allah ba zai ce ku ba saboda musulmi a wannan lokacin ba su wuce dubu uku a cikin madina ba to amma ga kafiran duniya da yahudawa da kiristoci da mashirkai masu bautan gumaka an haɗu wajen dubu goma sha biyar an zo an kewaye madina za a gama za a yi musulunci kwam ɗaya a gaba shi amma sun manta sai allah ya ga dama don haka allah ya ce fa asnar ظهورهم إلى خلق ووجوههم إلى نحو الأرض والخندق حفير da zama ya zama an kewaye madina ba shiga ba fita sai maza Allah ya tara sahabbai ya ce to ku ba shawara ya zani a nan ne salman farisi ya yi ya ce ya rasu mu a garin mu kusan shi ba balarar da mai mutum ya ce idan aka kawo mana hari muka yi tono gwaro mai faɗi mai zurfi yadda doki in mutum yana kan doki ba zai ke tsallaka faɗi shi ba tun da madina a kewaye take da tuhu da duwatsu inda ake shigowa in sai aka tona rami domin a tsira daga sharrinsu <coughs> to a wannan tonon ramu ana cikin tonawa shi aka samu wani dutse ya ki fashewa sai nuna Allah ya karɓi newa yadda ki dutsen sai ya tsage sai wuta ta yi haske sai annabi ce Allahu akbar sahabbai sun ce Allahu akbar ya sake dukan dutsen ya sake zumburgujewa wuta ta fita sai haske maza Allah ce Allahu akbar ya sake dukan shi na uku sai ya farfashe sai ce to kabbar farko Allah ya nuna mun za ku ci kisra da yaki kisra za ku ci shi da yaki kabbara ta biyu Allah ya nuna mun za ku ci nomawa da yaki kabbara ta uku al'umma ta za ta ɓanƙashe ɓanta da kanta za ku ci gashin kanku a duniya Allah zai mallaka duniya gaba ɗaya za ta zama ƙarƙashin to a nan ne murabarai su ce o oh, kun ji mutum ba gashi an zo larabawa ma da ba su san komai a yaƙi ba sun zo sun takura mun kasa fita Ka je na ce mana za mu ci kisara da yaƙi sarkin duniya za mu ci sarkin rumawa shine wata zunnuna billahi zununa kuna zato ga Allah mummunan zato lashkari amin amin ana cikin wannan sai Allah ce hunalika ya yi hunalika Allahu akbar kun ji halin da ƴan uwan musulmi suka samu kansu Allah ce hunalika a can ne ibtuliyal muminuna aka jarabi masu imani wa zulzilu aka girgiza su zilzalan shadidan girgizawa mai tsanani Allah ya aiko da wani duhu da wani iska mai sanyi ga kafin su shi ba lantarki kun sa a lokaci Sun kai haka ba za ka ga tafin hannun ka <coughs> ana haɗe sai maza Allah ya ce wa zai je ya duba min halin da ƙurin shawa suke ciki sai kowa ya tsara makalewa yana sai da annabi ya faɗa so uku wa zai je leƙa kamun halin da suke ciki kowa shi sai annabi ya ce tashi zai fata munal yaman ka je ka gano mu halin suke ciki yace to tunda manzo Allah ya ambaci suna na na san dole sai na tafi yace na miƙe jikina na rawa sai manzo Allah ya ce Allah ka tsare gaban sa Allah ka tsare bayan shi Allah ka tsare daman shi Allah ka tsare hangun shi annabi yana addu'a sai zai ji in shi kadai aka ce tunkari kafiran nan yace zai iya tunkarar su to amma su da annabi ya ga hamasa sa sai ce zo ku bai karkai komai abinda na ake kashi zaka je kai karka taba kowa yace yana shiga cikin su sai ga sai ji wannan shugaban su na kafinci Abu Sufyan yana cewa kan fa su shigo muku cikin duhu kowa ya kama na kusa da shi ya san wa yake tare da shi ya ce huzaifa ina jin haka sai na kama wani arne kusa da ni na ce kai waye <laughs> eh ya gaya mun sunan shi na ce to shi kenan kaga shi tunda na riga shi tambayar zama zai tambaye ni ya ce wallahi abu su fiye sai da zo har kusa da ni ya tsaya ba dan maza Allah ya ce karin taba shi ba da na ciro ma shi na soke shi ya ce can sai na ji abu su yana cewa to ni fa na ranta a nakari wannan iskar ba zan iya da ita ba domin tukwanen da suka kakkafa wanda ake dafa musu abinci wata guguwa ta zo ta fatali da su shemo su duk iska ta kwashi kana tsaye sai ka ji iska tana neman guguwa tana neman ta ɗauke ta waye aiko da wannan iska ina ce Allah wari'an wa dan lam tarawha to shine Allah ce a can aka jarabi masu imani an jarabe su وإذ يقول المنافقون وإذ to wanda alƙawarin da manzan Allah ya faɗa na cewa za a ci kisra da yaƙi za a ci romawa da yaƙi sai waɗannan munafikai wa iz yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun yayin da munafikai maza da waɗanda zuciyarsu akwai cuta suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura Allah da manzansa ba su yi mana wani alƙawari ba face rudi ba yi rudi wani zaka ala ta'ifatun minhu wa qala ta'ifatun minhum ya يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستعجلك فرع منه والنبي يقولون إن بيوتنا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن Allah ya ce wa iz qala qa'ifatu minhu yayin da wata jama'a daga cikin munafikai suke cewa ya ala ya tsiri ba sun san manzo Allah ya ce kar a kira Madina da wannan sunan ba amma sai suke cewa ya ala ya tsiri ba ya ku mutanen ya tsiri ba la muqama lakum ba ku da matsayi anan ba ku da wani wurin zama anan farji ku tabi wa yastajiru fariqun minhum an-nabiyya wata jama'ar kuma suna neman izinin manzon Allah yakuluna suna cewa inna buyutana aura gidajenmu tsirara ba kowa ba gidajenmu ba kadaga ba wani makariya a gidajenmu Allah ce wa mahiya bi auracin gidajen nan ƙarya suke yi ba tsirara gidajensu suke ba in yi rido na illa firara ba wani abu suke nufi ba illa su gudu su tsere kasu zauna fagen yaki walau dukilar alaihim walau dukilar alaihim Allah ce wa laudukilar alaihim min a ƙasariha da za a shigo musu waɗannan munafukan a wannan halin da suke ciki a shigo musu da wata ɗabi'a ta shirka ko ta kafirci sun masu ilul fitina ta sannan ce za ku zama mushirkai la'atauha Allah ce da sun je sun faɗa ga kafirci wa ma talabbasu biha illa yasira amma ba za su zauna a Madina ba sai dan kankanin lokaci Allah zai gama da su wala kad kanu ahadullah min Allah ce wala kada haƙiƙa kanu ahadullah min qabl sun kasance sun ma Allah alƙawari tun can gaba layi al al'adubara ba za su sake ba wa kafirai baya a wurin yaki ba wa kana ahadullahi mas'ula su sani alkawarin Allah abin tambaya ne ku kuka yi alkawari yau kuma ga yakin ya zo to me Allah ya ce kullun yanfa'akum al-shirar وإلى الله ترجع kuma ƙala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki yake yi zakirhum bi makanu a hadu. Kul ka ce ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lan yanfa akumul firam yau fa gudu ba zai amfani ku ba. In farantu, in ma kun tsere to gudun da kuka tsere ba zai amfanar da ku ba min almauti daga mutuwa awil qatil ko kisa babu abin da zai tsiratar da ku daga mutuwa ko kisa wa idan la tumatta'una illa qalila kuma Allah ba zai bari ku ji dadi ba sai dan kankani saboda haka kawai ku zo ku fuskanci Allah ku yi abin da Allah ya ce ku yi rai yana hannun Allah ne <coughs> ba ya amin ba yaƙi ne yake sa a kashe ka ba ba yaƙi ne yake kawo maka mutuwa ba ba kuma zaman gida ne yake ƙara nisan kwana ba ta yi ka tafi yaƙin ka dawo wani yana kwance a gida akan gado a ce maka ya mutu to yana zuwa Allah da wannan ka ce kulman zallari ya fi mukun minan lahi ولا قل كتي يا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ذا الذي يعصمكم من الله waye zai ba kariya daga Allah in arada bikum su'an in Allah ya nufin azabtar da ku aw arada bikum rahama ko Allah ya nufin jin kanku waye zai ce waye zai ba ku kariya wala yajiduna lahum min za su samu wani koma bayan Allah ba waliyyar wanda zai kunci lamarin wala na nasiran ko wanda zai taimake su babu ɗaya kan wani na ga zan fara domin zo kan su ne ko rubuɗi ne ko to amin abinda muka karanta da zama daidai Allah shi babu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana Qur'ani Allah ka sa ya cece mu yanzu Allah ya ce da azumi da ƙur'ani suna yin ceto ranar alkiyama azumi zai ce ya rabbi mana atuhu shahawa wa ta'am na hana shi biyan bukatar sha'awarsa da cin abinci a shafi ne fi ya Allah ka bani cetonsa qur'ani ya ce mana atuhu nawm na hana shi bacci da daddare na ta karanta ni Allah ka bani ceto sai na ce na ba Allah ka sa su cece to akwai tambaya Allah ya in an gama hisabi ai aya ce wujuhun mai idhin nadira ila rabbiha nadira qarara rasu ga Allah har hadisi maza Allah ya ce za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata ran daren goma sha hudu ba za ku ceto ba Allah ka sa ciki kwarai kuwa shi ma ce a cikin suratun na laqad a ina to kuma sake gaya musu inda ya gaji cikin suratu shamsi cikin suratu kuwirat wala qad ra'ahu bil ufuq al mubin wala qad ra'ahu bil ufuq al mubin ai ya ganshi da Allah hakika ya ganshi bil ufuq al mubin a wani sarari bayyananne fuka-fukansa 600 ne amma guda biyu ya bude ya cika tsakanin mahudar rana da mahadar Suka zikin jibril mm. guda 600 amma da ya buɗe guda biyu sun cike to ya girman sa yake sai wai duniya kuma ba sani mala'ika jibril wa yake maganar duniya kuma ai a cikin mala'ikun Allah akwai waɗanda suka fi shi girma su da yawa da yawa ko mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Allah ai sun fi mala'ika jibril girma shi dai karfi ne ba mala'ikan da ya kai shi karfi babu mala'ikan da Allah ya ba shi karfi kamar jibril ya ce zi ƙuwate inda zila arshi maki ko ba ka Allah kira shi ba saboda ka za annabi ya ga mala'ika jibril sau biyu a siffar da Allah ya halice shi na Jami Allah ya gaya mana inda ya ganshi ya ce ya ganshi inda sidratil muntaha a inda sidratil muntaha magariya tikewa a annabi annabi ya gama malaika jibril ya tsaya sai annabi ya ce masa a jibrilu a nan aboki yake barin aboki zai ce a Ayi wa ma na illa lahu muqama mara kowa a cikinmu yana da inda Allah yake tsaya in na wuce nan hasken can zai kone ni ban isa kaiwa can ba sai maza Allah ya wuce da wannan ya nuna manzo Allah yana da darajar da ba mai ita a cikin halittar Allah sau da haka manzo Allah sai wuce wuri sau da haka an ga mala'ika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril ya gan shi cikin yadda Allah ya halicce shi kuma mulmine za su ga Allah ranar tashin alkiyama ganin ma kala-kala ne bayan an gan shi kuma an shiga aljanna za a ci gaba da ganin shi wani zai gan shi duk mako wani kuma zai gan shi duk sa'a wani zai gan shi duk tsakanin sallah da sallah ya ta'allaka da ƙarfin imaninka da imaninka da kusantarka ga Allah na to alhamdulillah amin amin cewa

وسلم من الدعاء صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وصلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الا كما تعالى الا كما تعالى الا كما تعالى اللهم صل على سيدنا عبدك ما خير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

ولك الشكر كله ألا يكون وجهه اللهم يا من شق البحار وتجري الأنهار وحول الليل على النهار وحول النهار على الليل اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يرضى عليك فإنه لا يضل من وليت ولا يحب من عليه تبارك ربنا وتعالى لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الغني ونحن الضعفاء إليك يا من ليس كمثله وهو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وأنت تسألنا تشاء بقدرتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا عظيم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا هادرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أسير فإن تيسير العسير عليك يسير